Assalamu alaikum jama'a barkan barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin da zamu ci gaba da karanta muku littafin tambaya wa wanda shahararriyar marubuciyar nan ta rubuta shi wato Zara Muhammad Mahmud Zara Sarbaju. So insha Allah zamu ɗora daga yadda muka tsaya jiya Mazaja inda suka koma gida daga asibiti wurin anwar bayan wata biyu anwar har yanzu anwar har yanzu ciwo sai abin da ya karu babu wani sauki ita ko ilham tun da ta ji asibiti sau daya bata sake komawa ba amma kullum sai ta yi kwalliya ta tafi makaranta abin yana masu dadi ciwo sosai babu ma kamar bobi wacce tafi kowa jin haushin ilham din amma saboda rashin kunya irin ta ilham kullum sai ta je ta gaishe da su su amira da su adnan da dadin su da momi da mai gari da 'yan gidan su munir kowa ya ci duba alwar ya fa kirga ko da dadin adnan ya tambayi ilham tana zuwa gidan tana zuwa gaida mijinta kuwa buɗar ta sai cewa ta yi a'a ita me zai kai ta gurin wanda ba ta so ɗauke ta dadi yayi da mari zai ƙara mata momin adnan ta girke shi faɗa ya shiga yi ta inda ya shiga ba ta da yake fita ba daga ƙarshe ce duk sanda bata je ta dubo sa ba ba shi babu ita abinda dadi bai sani ba tuni dadi alwar ya gama shirin fita da ɗansa ƙasar egypt domin a duba lafiyar a daren a duba lafiyarsa a daren ranar aiko hakan aka yi a daren ranar jirgi ya daga da alwar da momi da isan da dadi zuwa kasar egypt sai a waya dadi yake shaida wa dadin adnan fatan alkhairi ya musu yami da cewa next week suna nan zuwa su ba ita kuwa ilham bata san ba sa nan ba sai da ta je gaishe su security da ke gadin kofar shiga fas din yake shaida mata cewa yake shaida mata abin da ke faruwa bata ji daɗin abin da suka yi mata ba na rashin yi mata sallama jiki ba kwari ta koma fat ta inda security suke ta wasan su kwanciya dai ta shiga tunani gaskiya ta san bata kyauta wa dadi ba ta yi musu adalci ba ta yi musu adalci ba saboda ba su cancanta haka a gurinta ba to an baya ta iya ɗansu ne ba ta so kuka ta fashe da shi a fili tana yi wa allah ya isa dan da shi ba dan sumbombi ba ne ba abin da zai shiga tsakaninta da su na rashin kyautatawa kuka ta mai isar ta sannan ta miƙe ta nufi ɗaya daga cikin ɗakunan fat ɗin wanda tun wanda bata taɓa shigar shi ba tsawon zamanta a gidan ko da shigar ta ɗakin ƙamshin turaren anwar yake yi jin ƙamshin ne ya sa za ta jiya da saurin idonta ta ne ya sauka akan wani littafi akan side drawer na gadon da sauri ta je ta ɗauki littafin haka kawai ta ji tana son karanta abin da ke ciki don ta lura jari ne fara karantawa ta yi abin da ta gani a littafin ne ya rura tsananin ƙeyar da take ya rura tsananin ƙeyar da take wa albar a zuciyarta domin kuwa gaba ɗaya labarin haɗuwar shi da ita ne a littafi har da irin azabar da ya dinga gana mata hawaye ne yake zuba a fuskarsa jin face night a fuskarta tun face mask ɗinta a toilet aka yi shi bakin ciki ne ya ziyarci zuciyarta tabbas ta yarda alwar ba masoyinta ba ne duk da a jari ɗin ya faɗi irin tsantsan kaunar da yake mata amma bata lura da shi ba ƙayyar da ya bayyana ya mata ya mata ita ce ta fi tsaya mata a rai ɗaukar littafin ta ta tafi da shi ɗakin ta yayin da ta ci gaba da kuka akan rashin kyautatawar da ta yi wa Sinadi daga karshe ta yanke shawarar shake shawara ta yi akan gobe za ta bar musu gida saboda zamanta da anwar ya kare shi din bakin azzalumi ne haba no wanda ta ji ta tsane shi da yawa tun karfe takwas na safe ilham ta gama shirya wa ta shirya su twins ta ɗebi kayan sawarsu da duk wani abu mai amfani ta kira security ya fitar mata da su zuwa mota ita ma fitowa ta yi rike da su suna ganin ta fito suka buɗe mata kofar baya ta shige ita da su twins kai tsaye kaduna ta nufa sai sha biyu na rana suka isa kaduna sallama ta yi ta shiga falon gidan yayin da escort ɗinta suka shigo mata da kayanta sallamar su dai suka juya abuja momi tun da ta shigo take kallon ta baki buɗe guri ilham ta samu ta zauna sannan ta gaida momi bata amsa gaisuwar ta ba ta shiga jero mata tambaya ilham me kike yi a najeriya bayan anwar bashi da lafiya yana egypt zaman me kike yi baki bi su kun tafi ba baki ta turo sannan ta ce ni ni ni ban san sun tafi ba ai salati momi ta yi ta sanar da ubangiji sannan ta ce ilham anya kina da imani kuwa dama ashe baki janya wannan maganar tsakanin ki da alwar anwar inna lahi wa inna ilaihi rajiun ilham ta faɗi da ƙarfi sannan ta ci gaba wallahi ilham kin gama asara duniya da lahira yanzu irin wannan sakayyar ce ta dace da mahaifan yaron nan yau ko yanka ki anwar yake yi ki mutu ki dawo bai dace da abin da kika masa ba wallahi ko rantsuwa na yi ba zan yi ka fara ba ciwon alwar da hannunki a ciki tunda baki da hankali duniya za ta koya miki kina da yara da shi amma kike neman kashe musu mahaifi wallahi in suka yi wayo suka fahimci ke ce silar mutuwar mahaifinsu ko kallon ki ba za su yi ba tun da haka kika zaba wa kanki ki je ki Allah ya baki sa'a Wami na gama faɗan haka ta tashi ta ta hannun su suka shige ɗaki suka bar Ilham zaune a falo kamar mayya. Hawaye take yi kamar famfo tabbas jikinta ya yi sanyi da jin kalaman Momi kuma ta yarda ta yi kuskure sosai su dadi ba su cancanci haka ba kuka take yi kamar ran da zai fita gashiyar sun su dadi sun yi fushi da ita uwa uba ga hakkin mijinta har ga Allah yanzu tausayin Anwar ya kama ta irin wulakancin da ta dinga yi masa yana haƙuri ta yi wani wani sabon kukan ne ya sake kama ta lallai ta yarda in alwar da mace ita ce ta kashe shi allah ya gafarta min ta faɗi a fili babu abin da ta in ta tuno shi yake mata ciwo a yanzu irin yadda momi ta ganta tana rawa a lokacin da alwar ya faɗi ya ilahi ci gaba ta yi da kukanta har su momi da dadi adnan suka shigo falon ba ta sani ba sai da dadi ya yi gyaran murya sannan ta ɗago da sauri tana ganin shi da gudu ta je ta rungume shi tana kuka tana cewa dadi kar ka ce komai wallahi na gane kuskure na ku gafarce ni wallahi ba zan kara ba na tuba ka kira dadin alwar ka ce su yafe min wallahi ba zan kuma ba na yi nadama kukan da take yi ne ya sa jikin dadi yin sanyi rungume ta shi ma ya yi sani ya ce to ya isa haka na ji share hawayen naki kuma na ji daɗi da kika gane kuskuren ki da wuri sai dai fatan Allah ya sa a gurin mijin naki baki makara ba don iyayen nasa na san su za su yafe miki ki ta yin addu'a haka suka sa ta a gaba suna ta yi mata nasiha wanda ba karamin shigarta ta yi ba ko da ta zo bacci kasa yi ta yi tunanin anwar alwar kawai take yi da irin cin kashin da ta masa ta kosa ta sa sha idan ta ko za ta samu sassauci a zuciyarta dan ji take kamar zuciyarta za ta fashe haka ta kwana tana kuka iji tun da suka iso likitoci sun fi goma akan Anwar wanda yake a suna suna kokarin yanin numfashin shi ya daidaita a lura ya kai masa sannan suka daura masa drip daga ƙarshe suka tura shi cikin wani mashin don ya taimaka wajen sa shi farfado don su samu damar gudanar da aikin nasu. gidan da suka sauka su dadi suka koma sabida ba zama a zama asibiti tunda suka shiga gida isan da momi suke kuka da ƙyar dadi ya shawo kansu suka yi shiru wanda ko shi kanshi da ba sa gurin kukan zai yi dan dauriya kawai yake yi hirar rashin halaccin ilham suke yi momi ta ce wallahi alhaji ban taba tsammanin ilham ko wuta muka ce ta shiga za ta musa mana ba amma wai kirikiri ta nuna ba ta ƙaunar gudan jinin mu tabbas ilham ta cika tsintacciyar mage kuma ta bani mamaki nadi ne ka tsinta da cewa ku kwantar da hankalinku ilham ba ta ba ita ta ɗora wa anwar ciwo ba kuma ba ita ce za ta yayi masa ba sai allah da ya ɗora masa don haka ba na so kuna damun kanku kawai mu yi wa anwar addu'a shine mafita ko da dare yayi ba su rintsa ba sallah suka yi ta yi tana tana fula don nema wa anwar sauki a gurin allah ko da gari ya waye suka nufi asibitin babban likitan da ya tare su bayan sun gaisa ne yake shaida musu anwar ya farka murna ce ta kama su gaba ɗaya suka mai juna likitan ya ci gaba da cewa tun karfe uku na dare ya tashi amma tun da ya farka yana ta kiran sunan ilham har zuwa wayewar garin nan duk da maganar shi bata bata fita sosai a sakamakon paralyzed din da ya samu please wace ce ilham din nan kallon kallo suka shiga yi wa juna suna can dai dadi ya ce matarsa ce good in ji likitan na ya dora da cewa to magana ta gaskiya ɗanku yana matukar ƙaunar wannan ilham din kuma rashin ta a kusa da shi zai iya jawo masa zai iya jawowa a rasa ransa a gigice suka kalli juna likita ya ci gaba a zahirin gaskiya inda hali ku kawo masa ita kusa da shi saboda sai mun samu natsuwar zuciyarsa sannan mu dora shi akan magani zuciyarsa ta kumbura sosai dole da ita za mu fara sannan mu zo kan paralysis din da yayi yi momi ce ta ce za mu iya ganin sa eh za ku iya mana amma banda yin abin da zai bata masa rai jagora ya musu zuwa ɗakin da Anwar yake idan shi biyu suna shiga yana kallon su da sauri mami ta je ta rungume shi kuka yake abin tausayi yana ce mami ilham ba ta sona ta ce ba za ta taɓa sona ba har abada ya faɗi cikin muryarsa irin ta masu paralyzed ƙara rike shi mami tai tana shafa kansa ta ce kai haƙuri mai son ilham za ta soka amma sai kai haƙuri ka kwantar da hankalin ka sai ya shiga yi akan don Allah su ce ma ilham ta yafe mishi ko da ta Allah ta kasance a gare shi maganar shi ta fa ta faɗar musu daga ba don haka da sauri dadi ya kira dadin adnan a waya yake shaida mishi halin da ake ciki hankalin shi a tashe shi ma dadin adnan hankalin shi ne ya tashi kwantar ma da dadi hankali ya shiga yi inda ya sa masa alƙawarin insha Allah duk yadda zai iya samar ba ilham bisa ita da su yau zai yau zai yi zuwa gobe insha Allah za ta iso sallama suka yana masa godiya doctor ne ya shigo ya ce su fito haka daga dakin haka nan ba da ransu ya so ba suka tafi gida kowa zuciyar na masa zafi ko da labarin zuwa gurin adwar ya samu ilham ranar kasa bacci ta idan tun yamma ta haɗa musu kayan su dan ta ƙosa gari ya waye ta je ta nemi gafarar mijinta duk da ta san ba ta son shi amma tana tausayin shi yanzu kuma ta yi alƙawarin zama da shi a ba ta son na shi. washe gari misali karfe goma na safe jirgin su ilham ya ɗaga zuwa ƙasar egypt anan sai mu ce fata na gari anwar da ilham da isa kasar Egypt lafiya kuma su Bombi sun yi murna da zuwan nata dan ba su taɓa tsammanin za ta zo ba rungumin Bombi Ilham ta tana kuka tana faɗin daga ta don Allah wallahi ta tuba ba za ta sake ba kuka take iya karfinta tana neman gafarar momi wani sanyi ne ya ratsa zuciyar momi kuma dama ita momi har ga Allah tana son ilham ɗauko ta ta yi tana share mata hawayen ta ce ya isa haka ilham na yafe miki allah ya fi mana gaba daya kafar dadi ta je ta rike tana wani sabon kukan ta ce dadi ba ku cancanta ka a guri na ba na yi kuskure mai girma amma don allah ku gafarce ni sharri shaidan ne abin da na yi muku na tuba ta faɗa tana mai tsaranta kukanta kanta ya dafa ya ce allah ya biki albarka ilhamomi ma ta yafe miki bareni na yafe miki duniya da lahira ya faɗi yana murmushi kara rukusawa ta yi tana musu godiya daga nan ta miƙe ta nufi isan wacce sai cika take tana batsewa dan ita bata so suka yafe wa ilham ba dan laifinta babba ne rungume isan ilham ta yi tana neman yafiyarta ita ma ta ture ta isan ta yi gami da jan tsaki ta bar gurin tofa ilham binta ta yi da kallo yayin da wasu siraran hawaye suka ci gaba da zubowa a fuskarta ji dai an dafa ta da sauri ta dago don ta gawa waye ihsan ce rungume rungume junansu suka yi suna kuka da ƙyar suka rarrashe su dokta ne ya bidiyo ya ce ilham ta biyo shi ba musu ta biyu shi suka shiga ɗakin da anwar yake suna shiga lokacin idon shi biyu kallon ilham yake yi yayin da wasu hawa yake fita a idonsa da sauri ta karasa inda yake ita ma tana kuka zama ta a gefen gadon da yake ta dago kanshi ta dora akan cinyarta tana wasa da gashin kanshi cikin kuka take cewa anuwar ka gafarce ni na tuba wallahi ba zan sake ba kai min afa na cutar da kai da yawa wanda baka cancanci haka baka yafe ba anwar wanda farin ciki tuni ya gama lullube shi shi ya daga ya mata alamar ya yafe mata tuni ne ya yi mata da ta daina kuka karar buɗe kofa ne ya sa su gawa su ne tare da dakta da gudu suka karasa jikin anwar suna dadi dadi yayin da suka haye jikinsa suna ta tsalle tsalle su dan murnar sa dan sun dade ba su gan shi ba farin cikin da anuwar yake ciki ba shi da iyaka ko da dakta ya auna shi ba karamin mamaki yayi ba ganin cikin kanshi cikin kashi ɗari kashi hamsin da biyar na kumburin zuciyar anwar ya ragu ya yi murna sosai su dadi ma da suka sami labari sun yi murna sai samu ilham albarka suke yi tare da roƙonta akan ta kula da anwar don allah <sighs> allah ya bata iko haka bayan wata uku zuwa yanzu anwar ya samu sauki sosai tuni zuciyar shi ta warke komi ilham take masa ba ta son ganin shi cikin damuwa ko kaɗan dan da a ɗan zaman da ta yi da shi wani zazzafan son shi ya kama ta inda layi ba ta da burin da ya wuce ta faranta masa yanzu abin da ya saura kawai shine tafiyar anwar da ta daidaita kuma shi kuma kullum ilham sai ta rike hannunsa sun fita waje tana koya masa tafiya tuni su dadi suka koma najeriya su da situis tun da suka ga ya fara samun sauki dadin adnan ma shi da iyalinsa har da amira sun zo duba almar manyan 'yan siyasa tare da 'yan kasuwa yawancinsu sun zo duba shi saboda alwar mutum ne na mutane uwa uba dadinsa mutumin kirki ne na ma diyar gwamnan kano so uku tana zuwa duba shi wanda hakan ba karamin bakanta ran ilham yake yi ba yayin da shi kuma anwar yake jin daɗin hakan yanzu sai dai mu ce anwar allah ya kyauta gaba dan a halin yanzu babu mai kallon shi ce ya taɓa yin layi. dan ya gama warkewa sun tafiyar ma ta daidaita har wata kiba ya yi saboda kulawar da yake samu daga ilham wanda shi har mamaki take bashi da ita ce ke masa wanka shirya shi ba shi abinci a baki da dukkanin wani abu da ya bukata har ga Allah yana jin daɗin haka. Najeriya Yoni Ilham da Alwar suka dawo gida ƙasa Najeriya dubban jama'ar jama'a ne suka cika airport domin tarbar su cikin ciki har da mahaifinsa da momi da isan da kuma su dadi dadin adnan ko da suka fito daga jirgi ilham kusan tsorata ta yi da ganin mutanen da ke wurin har kusan faduwa ta yi alwar ya taro ta da sauri ita kuma ta ta ta ratayo hannuwanta akan wuyansa suna kallon juna tamkar arnab da kushi <laughs> wasu hotuna aiki masu hotuna aikin gini ya same su don ɗaukar hotunansu da suka shiga yi kamar ba gobe su sun gini sa ba su san ma abin da ke faruwa da sauri ba da sauri isan ta kara sakurinsu don ta lura shirin yi wa juna kiss suke yi gudun abin kunya ya sa ta je gare su rungume su ta yi gaba ɗaya da sauri suka dawo tunaninsu gaba ɗaya gurin aka sa tafi rap rap rap su ko su dadi kasancewar su yan boko hakan ma ba ƙaramin birge su yayi ba kuma sun yarda yanzu ilham ta gyaru karasowa suka yi gurin su dadi ai su na ganin iyayensu da gudu suka kwace daga hannun gombi suka nufe su su ma suna ganin su suka ɗauka duka suka ɗauke su suka rungume su da ƙyar security suka janye su zuwa mota don gama 'yan jarida ne kamar za su cinye su da tambayoyi kai tsaye gida suka nufa inda dadi ya haɗa wata walima saboda farin cikin samun saukin alwar an ci aisha an yi bishasha malamai sun yi addu'o'i sosai sannan aka watse taron kowa ya gaji gashi da ba har an yi sallar isha don haka kowa fatin sai nufa ilham na shiga ɗakinta komai na nan face wanda ta yi wanka ta yi ta alwala ta yi sallah sannan ta zauna gaban madubi ta tsantsara kwalliya don yau so take ta fara faranta ran ɗinta sunan da ta ba alwar kenan wata biyar rigar bacci ta saka ba sai na muku bayani ba ta kai ta dai ta haɗa turaruka ta shiga fesawa jikinta sannan ta zauna zaman jiran alwar ya fito don su doyi suna fat ɗin bondi tana nan zaune har karfe goma amma alwar bai fito ba don haka ta nufi ɗakinsa daga ko lafiya tura kofar ta yi jiki a kulle ta ji a kulle don haka ta shiga nokin daga ciki ya amsa mata da wani da waiwaye ne yake damuna jiki a sanye ta ce ni ce yace kewa dan kari kirjinta ta dafe saboda wani mugun bugawa da zuciya ta tayi nufin shi bai gane murya ta ba daurewa ta ta ce ilham banza yayi da ita ta kai awa guda a tsaye a bakin kofa tana jiran ko zai bude mata kofa amma shiru ɗakinta ta koma ta haye gada tana kukan takaici me yasa Anwar zai mata haka ko dai dama bai huce ba ne amma in dai ya ce haka zai mata gaskiya zai kware ta saboda yanzu son shi take yi kamar ranta kwalliyar da ta yi ta goge sannan ta cire rigar bacin ta sa wata ta haye gado tana ta kukan tausayin kanta Allah sarki baiwar Allah ranar ilham ba ta yi bacci ba kwana dai kuka shi a bangaren anwar daurewa kawai ya yi yawa ilham wulakanci bai so ba to amma ba shi da zaɓi dole ne ya kare martabar sunan shi na alwar a idon duniya duk yadda ilham ta so su shirya da alwar ba ta samu ba da baya ba ta fuska ta yi kuka ta yi magiya a kan ya faɗa mata abin da ta yi masa amsa ɗaya ce baki min komai ba daraja da martabar suna na alwar nake karewa idan duniya duk sanda ya bata wannan amsar rasa ina za ta sa kanta take yi saboda kwata-kwata ta kasa gane me yake nufi da yake da kanta take girki ko abinci ta shirya masa baya ci yadda ta ajiye haka za ta ɗauki ta damuwar da take ciki ne yasa gaba ɗaya ta yi duhu ta rami ko abinci ba ta iya ci kuma ba za ta iya tunkarar kowa da matsalar ta ba ta bar wa cikinta tunda ta kammala karatunta inda ta kuma samu result mai kyau Nadia shirya mata walima haka aka gama taron ba alwar abin ba ƙaramin ciwo ya mata ba amma ta danne nemo mai ce ta kira ta take tambaya ta shin ko akwai abin da ke ta ne da ya sa ta rami haka babu komai ta ba momi amsa kin tabbatar in ji momi kai kawai ta ɗaga wa momi momi dai kyale ta dai ta yi tunda ba ta son faɗa mata amma tabbas ta san akwai abin da ke damunta shigo anwar a nashi bangaren yanzu soyayya yake yi da nafisa da yar gidan gwamna inna lillahi gwamnan kano sabida yanzu ya yarda da kalmar hausawa da suka ce a so mai son ka nafisat kuwa ji take kamar ta fi kowace mace sa'a a duniya tun da anwar ya dawo da soyayyarsa gare ta kusan duk friday yana kano ya je gurin ta soyayya suke kamar za su cinye su mahaifinta ba karamin farin ciki ya yi da hakan ba anwar yau ne ya yanke shawarar sanarwa da dadi a je nema masa auren nafisa don so yake a haɗa bikin da nasu da nasu ihsan wanda yanzu saura wata biyu a yi shi don tuna amira ta kammala karatunta a falon dadi ya same su shi da mumi gaishe su yayi sannan ya sanar da su sa ta son auren Nafisa. Jikin Bobi da Dadi ne ya yi sanyi da jin batun to amma ba su da da ikon hana shi abin da yake so kuma dama sun sha alwashin ba za su sake tilasta masa yin abin da baya so ba. Dadi ne ya fara magana da cewa aure fa kace Anwar anya kuna zaune lafiya da matarka kuwa amsawa ya ce ya yi da cewa lafiya lau muke zaune kawai dai ina ra'ayin auren ne kuma ina son na kuma ko na aure ta ba nan gidan zan ajiye ta ba gidana da na gama ginawa a sokoro can zan kai ta ga ba masa guri ɗaya bare ba masa guri ɗaya bare har su yi rigima dadi ne ya gaza shi da cewa wannan ne ba zai yiwu ba sai dai ka haɗa su guri ɗaya ko nan gidan ko can gidan naka alfarma ya nema akan ko to su bari ya fara tarewa da amaryarsa in ya so daga baya ilham ta koma kin amincewa dadi yi inda daga ƙarshe ya bashi umarnin akan ana saura sati ɗaya bikin ya ɗauki mukulli ya ɗauki ilham ya da ta gidan ta fara zo zaɓar inda take so saboda ita ce babba amma in ya ce amarya ce za ta fara shiga gidan ya jawo uwar yaya sa raini amincewa ya yi da batun dadin mummy cewa ta yi to my son allah ya tabbatar da alkhairi sai dai ina son ka sani dan za ka yi aure baka isa ka wulakanta ilham ba muddin ka san ba za ka yi adalci ba kar ka soma in banda gingima irin taka nawa kake da har za ka yi mata biyu ni dai ka ji tsoron allah kaiwa kawai shine fata na kuma ka je ka sanar da matarka haka dai suka yi ta masa nasiha akan ya ji tsoron Allah ya yi adalci a tsakanin su sallama ya musu ya wuce fatinsa a falo ya samu ilham ita da tuyi tana koya musu homework ɗakin sai shige bayan ya ma sutris wasa ilham ko kallo ba ta ishe shi ba bayan wata guda bari mu dakata nan sai Allah ya kai lokaci na gaba mu dora daga inda muka tsaya